والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إنقوى مسلمين Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yabo da godiya sun tabbata ga Allah makaɗaici mahalicci, tabaraka Wata'ala. Kira da amincin Allah su ƙara tabbata ga manzon rahama annabi Muhammad, tare da alayensa da sahabbansa da ma waɗanda suka bibiye su da kyautatawa har zuwa ranar alkiyama. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mu cikinsu. Yau muna huɗu ne ga watan da al'ula, hijiran annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida. A cikin darasin da muke gabatarwa kai tsaye daga wannan gidan rediyo na Vijin FM a nan Abuja, wato darasin ibada da hukunci. Ina roƙon Allah ta baraka wa ta'ala ya datar da ni cikin abin da zan faɗi in faɗi daidai na roƙonsa subhanahu wa ta'ala ya sanya amfani a cikin abin da zan faɗi ga kaina da ku da kuka saurara ‘yan uwa musulmi yau darasin namu za mu duba wasu abubuwa guda uku waɗanda suka ƙunshi musulunci baki ɗayansa wato ma'ana martabobi ko kuma darajar mutane a cikin addinin musulunci mutane sun kasu kashi uku a cikin addinin musulunci idan ka tara musulmi baki ɗayansu to ɗaya ne daga cikin waɗannan guda uku ɗin. Alhamdulillahi, Allah ya ba mu fahimta da ilimi yadda za ka gane a wani matsayi kake, in kana matsayi na ƙasa ne ya za ka yi ka je matsayi na gaba. muna fahimtansa a cikin wato hadithin nan da yake mashhuri wanda mala'ika Jibril alaihi salam ya zo wurin manzon Allah sallahu alaihi wa alihi wa sallam ya masa tambaya dangane da musulunci. wannan hadithi kusan kowane musulmi ya san shi hadithin da mala'ika jibril alaihi salam ya zo wajen annabi a siffan mutane ya tambaye shi menene musulunci annabi Sallahu alaihi wasallam ya faɗa masa musulunci ya tambaye shi menene imani annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya bayyana masa imani, ya tambaye shi me ihsani, annabi sallallahu Alaihi wasallam ya bayyana masa ihsani. Tunan karatun ya tsaya, da aka je gaba ya tambaye annabi sallallahu Alaihi wasallam dangane da tashin alkiyama. irin amsa da annabi ya bashi da kuma yadda shi ya karɓi amsan ya nuna cewa wannan ba mutum ba ne, ya tambayi annabi dangane da tashin alkiyama, nabi ya ba shi amsa da cewa wanda yake tambaya, da wanda ake tambaya ɗin duka, wato ba wanda ya sani. bai zama wanda ake tambayan shi ya fi wanda yake tambayan ba, ma'ana tashin alkiyama babu wanda ya san lokacin da za a yi ta sai Allah ta baraka wa ta'ala. Allah ya samu tashi a sa'a. To waɗannan su ne maratibuddin, wato martabobi ko kuma mataka ko kuma matsaya na mutane a cikin addini. na farko shine Islam, Musulunci, mutum ya zama musulmi, bayan ya zama musulmi sai kuma ya zama mumini. Akwai bambanci tsakanin mumini da musulmi. In an ce musulmi da mumini abubuwa ne guda biyu daban-daban. Dukkan mumini musulmi ne, amma ba dukkan musulmi ba ne mumini. Sannan sai daraja na uku shine na ihsani, muhsinin wanda ake kiransa mai kyautatawa. To, shi ma yadda mutane suka ɗauka kyautatawa daban ana ɗaukan mai kyautatawa shine mai taimakawa mutane mai kyauta mai a'a ba shi ba bane ake nufi a nan wancan kyautatawa ne irin na mu'amala amma mutumin da zai kai daraja na muhsinin a cikin addini to shi kuma darajan shi ya fi darajan mumini shi mumini ne amma ya ƙara wani daraja shi ne muhsinin Muna iya fahimtar waɗannan abubuwa idan muka koma suratu fatir, ina jin aya na talatin da biyu, Allah ta baraka wa ta’ala ya ce, Ba da a’uzu billahi min shaitanun rajim, sun ma’auratun alkitaban lazina ƙafai na min ibadina, fa minhum zalimun li nafsihi, wa minhum maƙuta sudun, wa minhum sabiƙun bil khairati bi idhnillah. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, Summa sa'an nan, Aurasunan kitaban lazina safaina min ibadina, muka gadar da littafin Alƙur'ani ga wanda muka zaɓe su a cikin bayin. Wato, Allah ya yi ka musulmi zaɓi ne mai girma. babu wani alheri da kyauta da Allah zai ma fiye da yi ka musulmi. Duk wanda Allah ya yi shi musulmi, Allah yana nufinsa da alkhairi, yana nufinsa da samun rahama, domin ƙa'ida ce ba mai shiga aljanna sai musulmi, duk kyautatawanka a rayuwanka. duk alherinka ba baka yi imani da Allah ba da manzancin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba za ka shiga aljanna ba lokacin da Annabi ya yi hajjin bankwana ya aika ayye kuwa a cikin Makka cewa a faɗa mutane ba mai shiga aljanna sai musulmi don haka mafi girman kyauta da Allah zai ma shi ne ya yi ka musulmi, idan Allah ya yi ka musulmi, Allah ya maka alkhairi mai girma wanda baya da misali. أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه أتكنسو من زالنتا kansa. akwai wanda yake a cikin musulmi yana zalintan kansa, wa minhum muqtasidun a cikinsu akwai wanda yake tsakiya yana tsaka-tsaki, wato, shi baya zaluntan kansa, koma ya zalunce kansa zai koma zuwa ga wato gyara wa kansa ɗin. Wa minhum sabiqun bil khairati bi iznillah a cikinsu akwai masu tsere, masu gaggawa, masu ƙoƙari zuwa ga ayyuka na alkhairi da izinin Allah. Allah ya zaɓe su don yin haka. Zalimun linafsihi shi ne musulmi wanda yake musirrin ala dhunub wato sahibu dham musulmi ne amma ya doge akan saban Allah ga sallah ga shan giya ga sallah ga zina ga sallah ga ƙarya ga sallah ga zalunci ga sallah musulmi ne amma kuma yana aikata ayyuka waɗanda suke na cutan kansa, domin wanda yake aikata zunubi kansa yake cuta ba, a baka cuci Allah ba. mai aikata zunubi kansa yake cutarwa, zalimun li nafsihi yana zalintan kansa ne. Idan mutum yana aikata zunubi ba wai yana nufin cewa ba musulmi ba ne, a, ya imani, imani yana zuciyansa, kuma yana aikata ayyuka na imani yana azumi, yana sallah, yana zakka, yana zuwa aikin hajji, amma kuma gashin nan ya doge akan zunubi. akwai wani mutum mai ƙarfi yana da ƙarfi ƙwarai da gaske a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mutumin wato yana son annabi kuma har yana da wani alaƙa tsakaninsa da annabi daga cikin abin da yake ga ƙarfi kuma ga rashin kuɗi yana da ƙarfi ba da kuɗi Raga ya san abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake so, sai je ya yi cinikin abun a kasuwa, kaman zuma ko wani abu, ya samo mai kyau mai araha, sai ya taho da mutumin gidan annabi. Sai a Allah zuma ne na gani na ce bari a kawo To shi kuma annabi in aka masa aka yana yin ba da tukuiti, don haka in annabi ya bashi tukuiti dinnan sai ya biya mai zuma. yana son annabi kwarai da gaske amma kuma yana da wani matsala ya zama addicted a kan shan giya ya sha ya je ya sha giya a kamo shi annabi ya sa a masa haddi a masa bulala har wata rana ya zo an masa haddi sai wani ya kama zaginsa annabi ya ce karka zage shi annabi ya ce shi da kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ce na san yana son Allah yana son annabi yana son Allah yana son manzon Allah kada ka zage shi to haka zagin wanda yake son Allah da manzon ai laifi ne ko to haka kun ga gashi nan nan dai yana cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yana daraja daraja na farko ne a lokacin musulmi ne amma dai kana tare da Annabi yau da gobe yau da gobe sai ka ba kuna ganin musuluncin yana zuwa kaɗan kaɗan ba ne ba lokaci ɗaya aka yi aka ƙara musuluncin ba mutum yana yi yana yi ana masa wa'azi wata rana sai ya bar ana masa wa'azi ya bar wannan har dai ya zama mumini to shi mu musulmi gashi yana sallah amma da ka same shi kuma yana aikata zunubi to yana cutar da kansa ne amma musulmi ne a zuciyansa ya imani da Allah ya imani da alkiyama ya imani amma dan yarin jaye shi yana sa shi wannan musulmi ne sunansa musulmi bai zama mumini ba bai zama mumini ba bai zama mumini ba yana ba da farillai amma ya kasa nisantan abubuwan da suka haramta ko kuma yana sakaci da wasu shi kuma mumini ya yake mumini yana aikata farillai, yana nisantan abun da Allah ya haramta, ba za ka same shi yana ƙarya ba, ba za ka same shi yana zina ba, ba za ka same shi yana cin amana ba, ba za ka same shi an ba shi dukiyar mutane ya sata ba, ba za a same shi da yaudara ba, za ka same shi da ɗabi'u masu kyau, yana ƙoƙari ƙwarai da gaske, abin da Allah ya ce a yi yana yi, abin da Allah ya ce a bari yana bari, wannan mumini kenan. mumini kenan mumini kenan to na uku shine ihsani wato kun ga ai daman a cikin hadisin da ya tambaye annabi me ihsani sai annabi ya ce masa an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ihsani shine ka bauta wa Allah kamar kana ganin Allah. Shi muhsin, ko da yaushe yana yin abu yana ganin sai yana gani akan idanun Allah yake, don haka wanda yake yake ganin Allah yana kallonsa, ko da yaushe zuciyarsa tana tana karanta masa tana nuna masa cewa Allah yana tare da kai. wannan zai sakaci da addini Allah yana ganin ka yana jin ka yana kallon zai kasance akwai kunya tsakaninsa da Allah yana jin kunya ya saba wa Allah yana jin kunya ya sakaci da abin Allah ya wajabta masa yana jin kunya ya sakaci da abin da yake sunna ne ko mustahabi wannan shine muhsin to wannan ya mumini daraja a musulunci ba su da yawa kaɗan ne kwarai da gaske don haka da mumini da muhsinun idan aka yi tashin alkiyama suna shiga aljanna kai Allah zai sanya su aljanna amma musulmi wanda yake wancan matsayi na farko din nan to yana kasancewa cikin abu guda uku ne ko dai Allah tabaraka wa ta'ala ya sa a kai shi wuta gwargwadon laifuffukan da yake yi ya yi prison ya kurkuku a cikin wuta a kai shi a matsayin prisoner a ajiye shi a wuta Allah ya hukunta masa zai yi shekaru kaza a cikin wuta bayan nan za a cire shi a sa shi a aljanna amma sai ya shiga wuta ko dai Allah baraka wa ta'ala ya sanya shi cikin ceton Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko kuma ceton wasu Bayan Allah waɗanda za su yi ceto wanda ba annaba ba ne, ko kuma Allah ya masa gafara cikin rahamansa, amma ɗaya daga cikin wannan abu guda uku sai ya same shi, to kuma ba lallai ba ne kaga baka da tabbas, babu tabbas. Kaga kana yin ƙarya aka ce a sa ka a wuta ka yi